labarin da muke da to masu bibiyan mu labarin da muke da shi a yau shine wani magidanci ne mai suna Sabi'u yake zargin matarsa da suna mai suna Aisha Musa na cewa ta tura yara sun shiga silin sun kwakwashe mata sun kwakwashe mashi uh, wayar wayarin din da aka yi a cikin gidan an yi an yi an sasanci ya ce shi ba ruwan shi dole sai ya kai ta kara ni ban taba gani inda aka ce miji na da yi matar shi da sata wayarin na na cikin gida ba to shi mun fara zanta da sabi'u ya faɗi dalilansa na cewa matar shi mai suna Aisha yake zanta ta mashi sata ƙorafin da nake sha gan iyali na muna samun matsala da ita ko ba gaskiya ba tana kawo mutane gida maza da mata akwai wasu matan da take kawo a layin ɗin wanda an sun kai da ɗayan matan ta ma yaro na shirin dubu ɗaya ɗari biyar shi ibrahim kenan kuma da ya zo na bincike ba haka ba ne na biyu kuma na kira ta da cewa ta daina taki in na mata magana ina ba ta ansa ta bai min da martanin da ban jin daɗin shi ce sa ni na yi tafiya na dawo bayan sallah da na dawo bayan sallah sai lautar daga abin da yake faru a gidana an shiga ta ɗaki ta kofan ɗaki an shiga an cire min an yanke ta kofan ɗakin ta tunda mutane biyu sun gane kofan ɗakin ta ne kaga kuma ban ɗaukar kes ɗinta laifinta ta ɗaura ma wani ba gaskiya sai aka shiga aka ɗauka mis aka cire mis eh, wayoyi a cikin silim dina. so ni kuma da aka cire min wayoyi a cikin silim ɗina da na zo sai na ce ina magana ma ita wanda na kwana a ɗakin ta game da abubuwan da aka ne sai ta ce to tunda an ma sata ya kamata kai maka bincike akan abu ɗin duk wanda ta ji ina magana ma kishiyanta ina fitowa ta tafi gida ya abu ta gane kenan ta tafi yanci ta tafi gida ta tafi gida shi a um, ruwayan da ya shiga silin da ya sauko ya zanna da ita ce mata domin Allah ya aka yi aka ya ce ita wallahi ta kofar ɗakin ta ka shiga ɗaya kenan da ta ce kofar ɗakin ta ka shiga ta gaya mai gaskiya bai ta shiga in ba hanya sai kira da ta gaya min ka ji abin da ke faruwa ba amma ya zanna da matan ta ce ta kofar ɗakin ta ka shiga still na yi tafiya na dawo na samu cikin yara na ce don Allah na bi su suna da mafita sun san wa waye shiga waye yi wannan aiki sai ɗaya yaro da ce min wallahi akwai wani yaro Allah ya usama da waye sunan shi su biyu ne ita ta ba su makulli ita ta ba su makulli suka shiga ko su gyara mata kofar sirri to da wayan gyaran kofar sirri ne su kuma suka shiga suka iya kirin wayan gida shi kuma da shugaba ya zo ga ya ce min sai na siya di talatin sai ce mai ya bari barin da na ce mai ya yi ita mata ta tafi gida lokacin sai na kare kyanta tima to tun da yamma ya yi in ce zaki da wani ba da wancan ke so ba ni makullin kullum kofar ɗakin ki na yaran nasu kwanta da aiki ki ba su sai na yi bincike in na yi bincike in na san gaskiyar lamari da inda lamari ya fito to ni na san inda lamari ya fito sai in san matakin da zan dauka ni kuwa kake zargi kuma wani mataki eh to ni zargin da nake tun da an ce mun tashi ta kofar ɗaki ta kofar ɗaki kaga dole ita zai zargin ta a ita ce mai ɗaki banda makullin kowace ni makulli ban taba rikewa ba amma na yanzu ita ta gamin waya ne shiga min cikin ɗaki ya ɗauka min sisin kamin waya ne shine babban matakin na ce Ibrahim ka da Allah ka faɗa ya kalle shi saboda kasa na ce tsakaninka da Allah ya sinka wannan wayoyin ya ce Usama ne ta ya Usama ya shiga gidana a reje sinka wannan wayoyi sai ya ce maman shi ta bashi maman shi ne ta ba masu Usama makulli to kaga dole ni yanzu ina bincike dama na ce zan je in kai report sai ga wannan ban Allah kuma shi ma na ga ma zan je in kai report sai ce mi a'a ana son gani na nan. Ni da nan dai in ba samu sasanci ba za ka je ko wurin ko 'yan sanda. eh zan je sa, ita malama ta sai min je riga in je kama ta police report kuma zan je in kai musu report in kama in kama ta police report to ba mu yi kasa gwiwa ba ita ma Aisha Musa din mun zanta da ita ta bude cikin mukin bayani abin da ta sani dangane da wannan sata da ake zarginta na shiga cikin sini a kwashe wayar wayar wallahi ni dai ban san ya aka ya aka shiga ba aka dauka da safe mai gyara ya zo sai ya ce zai hau sama in kawo mai bedside na dauko ya zo ya hau sama sai nake cewa shugaba hada berayen ne suka daɗa tsinke tsinke wayan nan ko sai ya ce a'a wannan karan ba beraye ba ne mutane ne suka hau suka ciccire ya ɗauko bidiyon abin ya nuna min sai na ce to mutane to ta ina aka shiga ya ce dai mutum ne wannan aikin ba bera ba sai je waje ya same shi da je waje ya same shi ya gaya mai to dama ranar yaro na zan kai shi asibiti za a kwance mai ɗinki da ya ji ciwo sai na ce abakar ka je ka an so mana kuɗin mota daga nan kuma ka gama baban ka zan je gida sai na ga shiru shiru abakar bai fito ba sai na ga sun fito sun tafi tare sai na ga sun hauke keke fet sun tafi sai na kira shi baban shi a waya na ce abakar na ce baba ahmad abakar ya zo mu tafi asibitin mana sai ce in wuce in tafi duk inda za ni shi ba damuwar shi na abakar jeje ba sai ina can gida da rana sai ya kira ni wayan kawo ma yara ki sai na sauri na hayo mashin na taho sai na kawo musu ki sai na sai amarya ce ce ina ji ta ƙara kiran shi ta gaya mai. wai gani na na dawo sai ce ni ba ke nake so ki dawo ba ki na ce ki kawo ma yara ki wuce ki tafi sai na gama bincike abin da muke so sai lokacin da aka cire wayar akwai wani tsawon lokaci ka ɗauka ba shi da wuta sai ba shi duba hukun ne akwai wuta globe ne kawai bai kawo socket ko ina yana kawowa globe ne kawai bai kawowa muna kallo muna komai to ya ce akwai wasu yaran da kika ba mu kuɗi suka buɗe taki ya kike da yaran kuma me ya faru lokacin kika ba su wallahi ni ban san yaran ba ban san su ba sharrin amma ke ki san kin ba wani ya buɗe miki ni in ba yara na ba wa zan ba maki in kira wasu daga waje Hajiya Aisha Abubakar ita ce shugabar gidauniyar Fat Foundation gudunta ne aka je sasancin mun zanta da ita ita ma ta muna cikakken bayani ta yadda ta samu labarin da kuma sasancin da za a yi. Ita dai mai ɗakin shi ta zo ta yi complain a ofis ɗin cewan an shiga ɗaki an tsintsinke ita dai bata ma dai sani ba gaskiya mai gyara ya turo ya zo ya gyara ya hau sama ya sauko shi ne yake gaya mata cewa ja tarar da wayoyi a tsintsinke a saman nan. To ya je mishi bayani. to shi dai miji da ya zo ma dai bai tambaye ta ba gaskiya sai je tambayi abokiyar zamanta abin da ya faru to ne da ya dako sai ce mata ita ta tafi gida ce za ta je gida ce to ta tafi gidansu kawai inda ta je yana ta faɗa ne haka da sauransu so tana gidansu lokacin nan ce to dai tunda ta tafi bai biyo ya zo ya yi bayani ba bai kuma ce kuma ba kuma daga gidansu ba a je ba to ganin haka sai ce to tunda haka ne ma ita tana ganin zaman da take da shi tana kyautata mishi 'ya'yansu biyar da shi da babu dai ana tare to shi da ta kawo complaint din cewa ita bata ma yadda da abubuwan ita ma da duk take yi ba tunda ita a ganin ta ya ci zarafin ta kenan ya ci zarafin iyanta kuma ya batta a gidansu to sai ta kawo wasu bayanai wanda ya sha kuma zamantakewa na tsakanin su na irin idan babu din nan ya ci ara kuɗi a ara a sakamakon haka gaba ɗaya jalinta ya rushe da sauransu to ganin dai wannan matsalar ta hawa saman nan da aka ita ce babban matsala muka gayyace shi kuma alhamdulillah ya ansa kiran nan ya zo bayan ya zo muka tambaye shi ya ƙara mayarwa sai muka nuna mai kuskuren shi ciwon. ai da bai ce ta tafi gida ba sai ya barta ta zauna in ya so duk binciken da za a yi yana da kyau ya gane ya aka aka samu wannan matsalar tunda shi ba mazauni bane matafiyi ne dole ne ba zai yi tafiya wurin neman abinci kuma hankalin shi na baya ba ba laifi bane ya sa abinci ka wanda ya ya aikata wannan aikin ko ya aka yi wannan matsala ta faru amma ya ce mai ɗakinsa ta fita ta bar gidan shi ta tafi gidan iyayenta kuma bai bi ba kuma ta bar yara kuma shi ba zaman gari ike yi ba shi ma ya tafi neman abincin shi muka ce mai wannan gaskiya kuskure ne to shi a haka din ya ce shi gaskiya shi bai yarda ba kuma shi maslaha ne muke kuma shi bai san wannan maslahan saboda haka shi sai ya yi bincike sai ya ɗauki mataki ya gano yadda aka yi wannan matsala ta faru amma kuma tana zaune a gidansu kuma a cikin waɗanda yake tunanin macewa da hannunsa a cikin cire wannan wayoyi har da ita mai ɗakin to kaga wannan ba ƙaramin matsala ba ne duk dai abin da muke so mu nunar ma al'umma a nan shine duk abu idan zai faru a dinka duba ƙananan yaran nan da suke tsakiya domin a yanzu gaskiya matsala da abin da ya daga mana hankali shine waɗannan yara yanzu ita ta tafi gidansu ya ce ta tafi gidansu ta tafi sannan kuma akwai yara guda biyar tare da su wanda yanzu guda ɗaya ta ɗauka sai ita macen da take nan to waɗannan uku mazan duka suna nan an barsu a nan ita ba ta nan tana gidansu shi bai ya tafi neman abinci to waɗannan yaran gurin wa aka basu. su dalili kenan da muka so da ya bamu haɗin kai a samu a yi maslahan nan matan nan ta koma kan 'ya'yanta amma ya nuna bai amince da wannan ba saboda haka to duk yanda ya yi mun ce alhamdulillah ya je duk ma da zai report din ya je ya yi za mu bi kes din a tabbatar da gaskiyan abin da ya faru saboda a samu a ga yadda za a sulhunta su. To kullum dai abin da muke kira ga al'umma shine a yi haƙuri abin da bai kai ya kawo ba a rika haƙuri yanzu tana da 'ya'ya da shi kusan guda biyar yanzu idan ya sake ta a matsayin yana zargin ta sace mashi wayoyin wayarin kowa zai rike mashi waɗannan ƴaƴan daga ƙarshe sai kaga in ba su samu mai kula da su ba an yi da na sani Allah ya sasanta su labarin da muke da to masu bibiyan mu labarin da muke da shi a yau shine wani magidanci ne mai suna Sabi'u yake zargin matarsa da suna mai suna Aisha Musa na cewa ta tura yara sun shiga silin sun kwakwashe mata sun kwakwashe mashi wayar wayarin ɗin da aka yi a cikin gidan an yi an yi an sasanci ya ce shi ba ruwan shi dole sai ya kai ta kara ni ban taba jin inda aka ce miji na ce min mata shi da sata wayarin na na cikin gida ba to shi mun fara zanta da sabi'u ya faɗi dalilansa na cewa matar shi mai suna Aisha yake zanta mashi sata ƙorafin da nake sha gan iyali na muna samun matsala da ita ko ba gaskiya ba tana kawo mutane gida maza da mata akwai wasu matan da take kawo a layin ɗin wanda an sun kai da ɗayan matan ta ma yaro na shari dubu ɗaya ɗari biyar ce ibrahim kenan kuma da zo na bincike ba haka ba ne na biyu kuma na kira ta na ce ta daina taki in na mata magana ina bata ta ansa ta tabbai min da martanin da ban jin shi ce sa ni na yi tafiya na dawo bayan sallah da na dawo bayan sallah sai lautar daga abun da yake faru a gidana an shiga ta ɗaki ta kofan ɗaki an shiga an cire min an yanke da kofar ɗakin ta tunda mutane biyu sun gamin kofar ɗakin ta ne kaga kuma ban ɗauka kes ɗinta laifin ta ɗora ma wani ba gaskiya sai aka shiga ka ɗauka aka cire mis eh, wayoyi a cikin silim ɗina so ni kuma da aka cire min wayoyi a cikin silim ɗina da na biyu sai na ce ina magana ma ita wanda na kwana a ɗakin ta game da abubuwan da aka ne sai ta ce to tunda amma sata ya kamata kai maka bincike akan abu ɗin ita wadda ta ji ina magana ma kishiyanta ina fitowa ta sa tafi gida ya abu ta gane kenan ta tafi an ce mata tafi gida ta tafi gida shi a um, ruwayan da ya shiga silin da ya sauko ya zanna da ita ce mata domin Allah ya aka yi aka ya ce ita wallah ta kofar ɗakin ta ka shiga da ya kenan da ta ce kofar ɗakin ta ka shiga ta gaya mai gaskiya bai ta shiga min ba na hanya sai kiyar da ta gaya min ka ji abin da ke faruwa ba amma ya zanna da matan ta ce mata kofar ɗakin ta ka shiga still na yi tafiya na dawo na samu cikin yara na na ce don Allah na bi su suna da mafita sun san menene waye shiga waye yi wannan aiki sai ɗaya yaro da ce min wallahi a wani yaro a layin Usama da waye sunan shi su biyu ne ita ta ba su makulli ita ta ba su makulli su ga shiga ko su gyara mata kofar sirri to da wayan gyaran kofar sirri ne su suka shiga suka yanke min wayan gida shi kuma da shugaba ya zo ya gaya ya ce min sai na siya di talatin sai ce mai ya bari barin da na ce mai yayi ita kuma ta tafi gida lokacin sai na kara kyanta cima to tun da yamma yayi in ce zaki da wani ba da wancan ke so ba ni ma kullun kofar ɗakin ki na yaran nasu kwanta a aiki ki ba su sai na yi bincike in na yi bincike in na san gaskiyar lamari da inda lamari ya fito to ni na san inda lamari ya fito sai in san matakin da zan ɗauka. Yanzu kake zargi kuma wani matakiya. Eh to ni zargin da nake tun da an ce mu tashi wata kofar ɗaki ta kofar ɗaki kaga dole ita zai zargin ta ai ita ce mai ɗaki banda makullin kowace makulli ban taɓa rikewa ba amma na yanzu ita ta gano waya ne shiga min cikin ɗakin ɗauka min sisin kamin waya ne shine babban matakin na ce ibrahim ka da allah ka faɗa ya kalle shi saboda kasa na ce ka da allah waya ka wannan wayoyin ya ce usama na ta ya usama ya shiga gidana a reje ka wannan wayoyi sai ce maman shi ta bashi maman shi ne ta ba masu usama makulli to kaga dole ni yanzu ina bincike dama na ce zan je in kai report sai ga wannan ban allah kuma shi ma na ga ma zan je in kai report sai ce a'a ana son gani na nan. Ko da ganin dai in ba a samu sasanci ba za ka je kurkuku ko ya sanar. eh zan je ita malama ta ce min je rigasan je kama ta police report kuma zan je in kai musu report in kama musu in kama ta police report to ba mu yi kasa gwiwa ba ita ma Aisha Musa din mun zanta da ita ta bada cikin kyan bayani abin da ta sani dangane da wannan sata da ake zarginta na shiga cikin sini a kwashe wayar wayar wallahi ni dai ban san ya aka ya aka shiga ba aka ɗauka. da safe mai gyara ya zo sai ya ce zai hau sama in kawo mai bedside na ɗauko ya zo ya hau sama sai nake cewa shugaba hada berayen ne suka daɗa tsinke tsinke wayan nan ko sai ya ce a'a wannan karan ba beraye ba ne mutane ne suka hau suka ciccire ya ɗauko bidiyon abin ya nunnuna min sai na ce to mutane to ta ina aka shiga ya ce dai mutum ne wannan aikin ba bera ba sai je waje ya same shi da je waje ya same shi ya gaya mai to dama ranar yaro na zan kai shi asibiti za a kwance mai inki da ya ji ciwo sai na ce abakar ka je ka an so mana kuɗin mota daga nan kuma ka gama baban ka zan je gida sai na ga shiru shiru abakar bai fito ba sai na ga sun fito sun tafi ta sai na ga sun hau keke na sun tafi sai na kira shi baban shi a waya na ce abakar na ce baba ahmad abakar ya zo mu tafi asibitin mana sai ce in wuce in tafi duk inda za ni shi ba damuwar shi na abakar jeje ba sai ina can gida da rana sai ya kira ni wayan kawo ma yara ki sai na sauri na hayo mashin na taho sai na kawo musu ki sai na sai amarya ce ina ji ta ƙara kiran shi ta gaya mai. wai gani na na dawo sai ce ni ba ke nake so ki dawo ba ki na ce ta kawo ma yara ki wuce ki tafi sai na gama bincike abu da muke so sai lokacin da aka cire wayar akwai wani tsawon lokaci ka ɗauka ba shi da wuta ke ba ki duba ko ne. akwai wuta globe ne kawai bai kawa socket ko ina yana kawowa globe ne kawai bai kawowa muna kallo muna komai to ya ce akwai wasu yaran da kika ba mu kuɗi suka koya taki ya kike da yaran kuma me ya faru lokacin kika ba su wallahi ni ban san yaran ba ban san su ba sharrin amma ke ki san kin ba wani ya bude miki ni in ba yara na ba wa zan ba maki in kira wasu daga waje Hajiya Aisha Abubakar ita ce shugabar na fat Foundation gudunta ne aka je sasancin mun zanta da ita ita mata muna cikakken bayani ta yadda ta samu labarin da kuma sasancin da za a yi. Ita dai mai ɗakin shi ta zo ta yi complain a ofis ɗin mu cewa an shiga ɗaki an tsintsinke ita dai bata ma dai sani ba gaskiya mai gyara ya turo ya zo ya gyara ya hau sama ya sauko shi ne yake gaya mata cewa ja tarar da wayoyi a tsintsinke a saman nan. To ya je mishi bayani. to shi dai miji da ya zo ma dai bai tambaye ta ba gaskiya sai je tambayi abokiyar zamanta abin da ya faru to shi ne da ya dako sai ce mata ita ta tafi gida ce za ta je gida ce to ta tafi gidansu kawai Inda ta je yana ta faɗa ne haka da sauransu so tana gidansu lokacin nan tace to dai tunda ta tafi bai biyo ya zo ya yi bayani ba bai kuma ce kuma kuma daga gidansu ba a je ba to ganin haka sai ta ce to tunda haka ne ma ita tana ganin zaman da take da shi tana kyautata mishi 'ya'yansu biyar da shi da babu dai ana tare to shi da ta kawo complaint din cewa ita bata ma yadda da abubuwan ita ma da duk take yi ba tunda ita a ganin ta ya ci zarafin ta kenan ya ci zarafin yanta kuma ya batta a gidansu to sai ta kawo wasu bayanai wanda ya sha kuma zamantakewa na tsakanin su na irin idan babu din nan ya ci ara kuɗi a ara a sakamakon haka gaba ɗaya jalinta ya rushe da sauransu to ganin dai wannan matsalar ta hawa sama nan da aka ita ce babban matsala muka gayyace shi kuma alhamdulillah ya ansa kiran nan ya zo bayan ya zo muka tambaye shi ya kara mayarwa sai muka nuna mai kuskuren shi cewa ai da bai ce ta tafi gida ba sai ya barta ta zauna in ya so duk binciken da za a yi yana da kyau ya gane ya aka aka samu wannan matsalar tunda shi ba mazauni ba ne? matafiyi ne dole ne ba zai yi tafiya wurin neman abinci kuma hankalin shi na baya ba ba laifi ba ne ya sa abinci ka wanda ya ya aikata wani aikin ko ya aka yi wannan matsala ta faru amma ya ce mai ɗakinsa ta fita ta bar gidan shi ta tafi gidan iyayenta kuma bai bi ba kuma ta bar yara kuma shi ba zaman gari ike yi ba shi ma ya tafi neman abincin shi muka ce mai wannan gaskiya kuskure ne to shi a haka din ya ce shi gaskiya shi bai yarda ba kuma shi maslaha ne muke kuma shi bai san wannan maslahan saboda haka shi sai ya yi bincike sai ya ɗauki mataki ya gano yadda aka yi wannan matsala ta faru amma kuma tana zaune a gidansu kuma a cikin waɗanda yake tunanin macewa da hannunsa a cikin cire wannan wayoyi har da ita mai ɗakin to kaga wannan ba ƙaramin matsala ba ne duk dai abin da muke so mu nunar ma al'umma a nan shine duk abu idan zai faru a dinka duba ƙananan yaran nan da suke tsakiya domin a yanzu gaskiya matsala da abin da ya daga mana hankali shine waɗannan yara yanzu ita ta tafi gidansu ya ce ta tafi gidansu ta tafi sannan kuma akwai yara guda biyar tare da su wanda yanzu guda ɗaya ta ɗauka sai ita macen da take nan to wayannan ukun mazan duka suna nan an bar a nan ita ba ta dan tana gidansu shi bai ya tafi neman abinci to wayannan yaran gurin wa aka bar su dalili kenan da muka so da ya bamu haɗin kai a samu a yi maslahan nan matan nan ta koma kan 'ya'yanta amma ya nuna bai amince da wannan ba saboda haka to duk yanda ya yi mun ce alhamdulillah ya je duk ma da zai report din ya je ya yi za bi kes din a tabbatar da gaskiya abin da ya faru saboda a samu a ga yadda za a sulhunta su. To kullum dai abin da muke kira ga al'umma shine a yi haƙuri abin da bai ke ya kawo ba a riƙa haƙuri yanzu tana da 'ya'ya da shi kusan guda biyar yanzu idan ya sake ta a matsayin yana zargin ta sace mashi wayoyin wayarin kowa zai rike mashi waɗannan ƴaƴan daga ƙarshe sai kaga in ba su samu mai kula da su ba an yi da na sani Allah ya sasanta su Allah kuma ya ƙara raba mu da mugun ji da mugun gani